littafi mai tsarki nuna soyayyar ka ga Allah ta hanyar son makwabta wani masanin lauya ya yi ƙoƙarin yaudarar Gesu Kiristi ya tabbatar da gazgatacciyar gaskatawarsa game da abin da za a gaji mulkin Allah mutumin ya tambayi Gesu ya ce malam me zan yi in gaji rai madawwami Luka goma ɗigo ashirin da biyar. Gesu ya ce masa, ka ƙaunaci ubangiji allahnka da dukkan zuciyarka da dukkan ranka da dukkan ƙarfinka da dukkan hankalinka da kuma maƙwabcinka kamar kanka ku yi haka za ku rayu amma yana so ya ɓaratar da kansa ya ce wa gesu wane ne makwabcina gesu ya amsa ya ce wani mutum ya gangaro daga urushalima zuwa yeriko ya faɗi a cikin barayi waɗanda suka tuɓe mayafinsa suka ji masa rauni suka tafi suka bar shi a cikin rauni ba da daɗewa ba wani firist ya sauko daga wannan hanyar kuma da ya gan shi ya wuce ta ɗayan gefen haka nan wani balawi da ya iso wurin ya zo ya duba ya ratsa ta ɗayan gefen amma wani basamariye sa'ad da yake tafiya ya zo inda yake kuma a lokacin ya gan shi sai ya ji tausayinsa don haka sai ya tafi wurinsa ya ɗaure masa raunukan ya shafa mai da ruwan inibi ya sa shi bisa ga nasa dabban ya kawo shi masauki ya lura da shi kashe gari da ya tafi sai ya karɓi dinari biyu ya ba mai bashi ya kuma ce masa ka kula da shi duk abin da kuka kashe idan na dawo zan dawo tare da ku wanne a cikin waɗannan ukun kake zaton makwabci ne ga wanda ya faɗo cikin ɓarau'un kuma ya ce wanda ya yi masa rahama sai Gesu ya ce masa je ka kuma ka yi yadda suke luka goma ɗigo ashirin da bakwai talatin da bakwai darasi duk wanda yake fata ya gaji mulkin Allah dole ne ya aikata ƙauna ta gaskiya kuma ya yi rayuwa mai kyau a bisa duniya. Nuninmu na gaskiya da ƙauna na gaske ga Allah za a iya nuna shi ta wurin nuna ƙauna ta gaskiya ga mutanen da ke kewaye da mu. Wato, ba za mu iya da'awar ƙaunar Allah da ba mu gani ba, alhalin mun ƙi mutane da muka gani. Allah yana fata ‘ya'yansa su nuna kyawawan halaye ga wasu mutane. A halin da ake ciki, ƙaunar masu bi don wasu tana da fa'ida ga duk wanda ke da hannu a ciki zai albarkaci mai karɓa da kuma jawo su kusa da Allah wanda a ƙarshe zai haifar da yaɗuwar mulkin Allah haka nan motsa jiki zai sa mu ji daɗi tun da inganci ne cewa mun yi biyayya ga Allah ko yaya Allah zai sake ma'anar ƙauna ta gaskiya wanda ya nuna ta hanyar albarkacin ɗalibi mai biyayya Jehovah. zai yi jinkirin sanya albarkarsa a cikin mutane waɗanda suke yin biyayya ga umarninsa su ƙaunaci ƙauna ta gaske. Don ƙarin sauƙi, labarin da Gesu ya ba da labarin baƙin basamariye ya ba da amsa ga lauya mai adalci, da kansa ya nuna kwatancin Allah na alama ta Kiristanci na gaskiya. Wanne ne soyayya? Luka goma ɗigo ashirin da biyar talatin da bakwai. ana iya yin amfani da shi daga labarin cewa abin da Allah zai yi amfani da shi don auna matsayin Kiristanci ba zai ta'allaka da sunan wani ba na ruhaniya ko ayyukan addini. Mutumin da za a bashi daraja, Kirista na kwarai, zai kasance mutumin da ya yi tarayya da wasu mutane kuma ya ba da duk taimakon da ya kamata a cikin ƙarfinsa. Addu'a, ya Allah sarki, don Allah ka sanya ni Kirista wanda ke son sauran mutane da tsarkin zuciya, taimaka mini in kasance da halin nuna son kai ga wasu, bari in kasance wani ɓangare na maganin mutane, kuma kada ku kasance mai ba da gudunmawa na matsaloli, don Allah, a bar ni in zama jakadanka na haƙiƙa a duniya, kuma in barka in bauta maka da kyau, domin in cancanci manyan lamuranka a masarautarka. domin cikin sunan Yesu Kiristi nake yin bukatata. Amin.